assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sautin sinna ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo a kan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala alayi mana gudumawa Allah mana jagoranci Allah ba mu sa'a idan ba manta ba tafsirin namu na <clears throat> dare muna na a cikin suratul sajda kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta goma sha shida da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta goma sha bakwai insha allahu tabaraka wa ta'ala allah ya taimake mu allah ya ba mu sa'a allah ya mana jagoranci a yau muna shida ga ramadana hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya daidai ga goma sha ɗaya ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha tara miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka ce mun tsaya a aya ta goma sha shida za mu tashi aya ta goma sha bakwai kafin mu shiga cikin karatu akwai wani bawan allah da ce ya ba da alkur'anai guda uku akwai wata mace wadda ta turo da alkur'anai guda uku Allah ta'ala ya saka mata da alheri Allah ya mata albarka akwai wani bawan Allah shi ma da ya turo da alkur'anai din guda goma shi ma Allah ya saka masa da alheri Allah ya masa albarka Allah ya biya masa sa na alkhairi wa insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda dai muna nan ko muna ci gaba da ankarar da mutane <clears throat> bisa tafiya da kwanakin azumi yake ta yi sannan kuma da bukatoci da ake da shi musamman tallafi da aka saba na marayu da sauran harkoki na wannan masallaci dai kofa yana nan wato a buɗe ba ƙarama ba ma an buɗe babban get ne ko wanda zai zo da abin da ya shafi daki dakin kaya ninkin ba baninkiya ba zai rasa kofan da zai shiga ba wanda zai zo da daidai shi ma ba zai rasa kofan da zai shiga ba ku ila magfiratin ko min jannatin ayi gaugawa zuwa neman gafara da aljannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zamanto cewar an ci nasara Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah zai musu gafara a cikin wannan wata mai alfarma watan azumin Ramadana to insha Allah kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta sha shida za mu tashi aya ta sha bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul sajda kai tsaye za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تو بنجي تبارك وتعالى yana mana bayani a wannan aya ta goma sha bakwai kamar yadda aya ta goma sha shida da muka karanta Allah ya ta ta jafa junubuhum ko anil madaji akwai wasu bayin Allah wanda suke daga jikunansu daga wuraren kwanciyarsu wanda aikinsu shine ya da'una rabbahum khawfan wa tam'an suna roƙon ubangijinsu suna masu kwaɗayi suna kuma ma'ana suna masu tsoron azaban Allah suna masu kwaɗayin gafaran ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya ce kuma wa nahu yin yunfiqun game da abin da Allah an zuta su suna ciyarwa suna bayar da abin da ya kamata su ba da inda ba su da dama suna ciyar da bayin Allah suna sadaka suna taimakawa wa addinin Allah da wannan arziki da Allah ta'ala ya ba su kamar yadda muka sani cewa in Allah ya baka arziki ya maka gata ya siyar maka da aljanna sai dai idan ka ki saya domin talaka zai sha wuya <clears throat> kafin ya cire ya samu kuɗin da zai samu biyan bukata wadda za a ce sanadiyan wannan kuɗin ya samu matsayi da daraja wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah bai hore masa ba to Allah madaukakin sarki yake cewa fala ta'lamu nafsun rai bata san ma ukfiya lahum abinda aka ɓoye ba aka ɓoye musu ba rai ba su san abinda aka ɓoye musu ba min qurrati ayunin na abin da yake na sanyin ido a ina a cikin gidan aljanna an bi ma kanu amalo sakamako game da abin da suka kasance wato ainihin suna aikatawa a cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba akwai abin da hannu bai taba tabawa ba akwai abin da baki bai taba sawa a baki ba ma'ana kayan gidan aljanna duk abin da ka ci na daɗi a duniya bai kai na ina ba bai kai na gidan aljanna ba shi ne ubangiji ta'ala yake cewa rai ba ta san abin da allah ya ɓoye mata ba shi ne fala nafsun ma ufiya lahu rai ba ta san abin da allah ya ɓoye wa ɗan aljanna min ƙurrati a ayunin na abin sanyin ido da kwanciyar hankali da jin daɗi rai ba ta san wannan kuma wannan abun an yi wa mutane ne jaza'an bima kanu ya'malun sakamako na abun da suka kasance suna aikatawa ay min al-iman bil kitabi wal amal bima fihi na imani da littafin Allah da aiki da abun da ke cikin littafin kar ya zama iya abun da ka saka a gaba karanta alkur'ani biya shi kawai ba tare da aiki da abun da yake ciki ba ka karanta ka nemi sanin ma'anoninsa ka dinga zuwa gurin da ake faɗan ma'anonin alkur'ani ka zauna a faɗa ayoyi a fassara ma ka rike abin da Allah ya baka dama ka rike Allah dai maka uzuri a aibun da baka rike ba kuma ka kama hanya na neman ilimi abin da baka iso kansa ba Allah zai maka uzuri ko da mutuwa ne ta zo ta ɗauke ka Allah dai ma uzuri akan cewar ai baka rayu ne zuwa ga ka isa ga wannan abun ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana akwai tanadi da yawa 'yan aljanna Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za mu tarar da wannan tanadi gobe alkiyama thumma qassama ta'ala nasa ismai sai Allah ya kasabta mutane kaso gida guda biyu faƙala sai Allah yake cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا نزلا بما كانوا يعملون الله تبارك وتعالى يا تنبيا Allah madaukin sarki yana tambaya cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasika shin mumini zai zama kaman wanda yake ba mumini ba alfasik huna ai alkafir shine afa man kana mu'minan ai shin wanda ya imani bil kitabi wal amali bihi da aiki da abin da ke cikin littafin kaman kana fasika zai zama kaman wanda yake kafiri kenan kharijan an da'ati wal amali bima unzila ilayhi min al ilmi wa bima unzila ilayhi min al kitabi zai zama daidai da wanda ya fita daga da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala ya fita daga da'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shin da su zama daidai ta zama da zama daidai eh abu man kana mu'minan kaman kana fasikan shin mumini zai zama kaman fasiki kaga ashe gwada kauna wa mumini ya zama wa bawa dole watsi da fasiki ko kafuri ya zama wa bawa dole domin duk wanda yake imani da Allah to dole ne ya ƙaunaci bayin Allah wanda ko ya ƙaunaci wanda ba bayin Allah na ƙwarai ba to ya gina ƙauna akan abin da Allah zai tambaye shi domin ƙauna yana babi ne na me yana babi ne na aƙida ƙauna yana babi na aƙida in kana ƙaunan mutum ya zama akan me kake ƙaunansa in da ka so mutum ka so shi don wa ka so shi don Allah in da ka ƙi mutum ka ƙi shi don Allah domin Allah ya koda imani ma wanda yake ƙaunan wani wanda shi kuma baya ƙaunan Allah shi yasa Allah ce la tajidu qauman ko لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم to Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka taɓa ganin mutanen da sun yi imani da Allah da ranar lahira ba yiwa duna man haddallaha wa rasula suna gwada ƙauna ma wanda kuma yake adawa da Allah yake kuma adawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce walau kanu aba'ahum ko da iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴayensu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu aw ashiratahum ko danginsu an gane ko saboda me ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahu bi ruhin min saboda su mutane ne wanda Allah ya rubuta imani a zuciyarsu ai ma'ana ya sanya imani a zuciyarsu ya karfafe su da imani a zuciyarsu don haka ba sa kaunan wani wanda bai kaunan Allah kuma babu ruwansu da wanda bai kaunan Allah don haka ba za ka taɓa hada mumini da fasiki ba afa man kana mu'minan kaman kana fasika sai Allah tabaraka wa ta'ala ce la yastawun ba za a yi ba ba za a taɓa hada su ba an gane ko la yastawun ba za a taɓa hada su ba ai ma'ana la yastawuna inda Allahi fi darajati ba da a taba hada su daidai wajen Allah ba wurin daraja da matsayi saboda me Allah ya ce amman na aman kaga waɗanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata ayyuka na kwarai to falahum jannatul ma'awa nuzlan bima kanu ya'malun suna da aljanna masauki wanda Allah ta'ala ya sau ya dai saukar da su a ciki bima kanu ya'maluna saboda abinda suka kasance suna aikatawa wato a gidan duniya gidan duniya nan ne wajen shuka kamar yanzu kai ya da kai noman damuna kaga yanzu ya kamata ka yi furfayarin ka tsara duyan da da kai amma in ka bari sai ana ebo amfanin gona sai kai kuma kake tafiya gona da kai shuka za ka ba ka ba za ka yi ba ba da ka yi na rani to kuma al'amarin lahira ba a noman rani ina fata muna lura ka yi na damuna ma'anan noman rani kar ka bari ka bar duniya ka tafi kabari ka ce da ka yi aiki wa Allah wajen ba zai yiwu ba kana barin duniya magana ya kare bare kuma ka je filin alkiyama ka ce Allah dawo da mu duniya za mu sake aiki to Allah ba zai dawo da kai ba don haka ana aiki ne kafin kwana ya kare don haka ubangiji ya ce amma na amanu wa amilu salihat amma kaga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai falahum jannatul ma'awa nuzulan suna da ainihin aljanna a gare su makoma wadda take masauki ne wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar kenan wato mabaki domin mutunta su da karrama su بما كانوا يعملون سبب أبو الله سكتن شيء سنة أي كتاوى وتعينين أجدا دنيا نعم وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله يتي واما الذين فسقوا اما وند suka zama fasikai dama ba an ce za a raba mutanen gida biyu ba ai alayira fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu mutane suna aljannaran lahira Allah ka samu a cikinsu, wasu kuma suna gidan wuta haka gida biyu ne ba wani gida bayan wuta da aljanna a lahira amma akwai wanda za su zauna bainal jannati wan nari kafin Allah ya ce kuma su shiga gidan aljanna su ne ashabul araf wanda wa'annan aikinsu ya yi bracket da su ne aikinsu na kwarai yayi yi bracket da me da su kamar da ibn kasir ya kawo Allah ya ji kansa ya kawo magana abdullahi dan abbas yadda yake magana ka ashabul araf ya ce su ne wasu bayan Allah wanda suka fita jihadi ba da yaddan iyayensu ba amma jihadin sun fita dan Allah ne amma iyayensu ba su yadda ba ka ji fa matsayi da Allah yake ba wa iyaye jihadi fa don ɗaukaka addini ka fita amma ana so in ka tashi fita ka zo ka nemi izinin iyayenka me iyaye suke jira Allah ya ba su na matsayi akan 'ya'yansu ai Allah ya gama musu komai to su ne sun fita jihadi ba su tambayi iyayen nasu ba suka fita kuma sun yi abin arziki a jihadin Allah karbi jihadin amma ba su tambayi iyayensu ba daga ranar lahira sai jihadin da ta sa su aljanna sai rashin yardan iyayen nan nasu kuma ya zo ya jawo su ne kai su wutan jahannama haka da su dinga wannan kai komo har daga baya Allah ya yafe musu kuma su shiga ina su shiga gidan aljanna don duk biyayyen da ka yi wa Allah in ka saba wa iyayenka ya Allah sa ka wuta in baya ga dama ya yafe ma ba saboda shi ya maka umarni ka yi me ka bi iyayen naka don haka ba wani gida bayan wuta da aljanna a lahira in baka aljanna kana ina kana wuta an gane ko shi yasa akwai dan aljannan da ya zauna aljanna ya ji daɗin aljanna amma ya kewaya ya zaga aljanna bai ga wani type friend nasa wanda suke a duniya ba ya zaga bai ganshi ba ya ce hal antum ko muttali'un shin ba da ku ko da ku zo mu je mu dan zaga ya ce wa yan uwansa yan aljanna ku zo mu zago mana ko da mu gan shi fattala a fara'ahu ko fi mene fi sawa'il jahim suna leƙawa ya suka hango shi a tsakiyar wutan na wuta yana cinsa ya ce wallahi in kirta laturjin kai kusa ka halakar da ni falaula ni'matu rabbi ko la kuntu min al ba dan neman ubangiji na ba da yanzu muna tare da kai a tsakiyar wutan nan afa ma na hanu bi mayyitin ai a duniya ka ce ba za mu mutu ba shin yanzu ba mu mutu ba eh yanzu ba mu mutu ba mun mutu kuma mun zo lahira amma yanzu babu mutuwa illa mautatuna al'ula ko wa ma hannu yi mu'azzafi sai dai mutuwa da aka yi na farko mu ko ba mu zamto wanda da yi mana azaba ba idan ka shiga gidan wuta la ya mutu ha wa la ya haya idan ka shiga gidan aljanna nan ma ba za ka mutu ba amma kuma fa za ka yi rayuwa mai daɗi a cikin gidan aljanna a wuta kuma abin da aka ce ba za ka mutu ba ba za ka yi rayuwa ba ma'ana ba za ka mutu ba ba za ka yi rayuwa mai daɗi ba amma aljanna za ka yi rayuwa mai daɗi kuma ba za ka mutu ba saboda in an gama hisabi komai Allah zai sa a ɗauko mutuwa in ji manzan Allah sallallahu da a zo da mutuwa da siffa na rago a kwantar da ita a nuna wa 'yan wuta a ce ga mutuwa a nuna 'yan aljanna a ce ga mutuwa sai a yanka ta a ce ba mutuwa in a aljanna kake ba mutuwa in a wuta kake ba mutuwa magana ya gare mutuwa nan ake yi kaga wannan al'amarin lahira ya wuce tunanin bayi to amma lazina amanu ko wa amma lazina fasaku amma wanda suka yi fasikanci ai bil kufri wa takzibi bil kitabi da ƙaryata littattafan ubangiji ta'ala Allah ce fa ma'awahumun nar makoman su wutan jahannama ne kullama aradu an yakurju minha dukkan waɗanda suka yi ƙoƙarin wai ko da da su fita daga gidan wutan u'idu fiha sai a mai da su a mai da su asalin tsakiyar wutan jahannama wakila lahum sai a ce musu zuku azaban narin Laziko, ko kuntum bihi tukazzibun ku ɗanɗani azaban wutan da kuka kasance kuna karyatawa. ana ce muku akwai wuta kuna ce karya ne har akwai masu cewa wai a mutanen da akwai wanda wai in an masa wa'azi akan wuta sai ce in dai wuta ne bai damu ba wai he hura wuta wai he sa hannunsa wai har sai ta babbake ta zama gaushe can a wannan wutan ne da saka ni na yadda ji a sani ƙarya ne wannan labarin cakki burusu ne ba wanda ya isa ya saka hannunsa a wuta ta ci ta babbake eh wai saboda ya gwada wa Allah ba zai ji zafin wuta ba babu wannan mutumin sai dai Allah ya ga dama sai ya ce wuta kar ta kona ka shi yasa ubangiji sai cewa annabi ibrahim lokacin da aka wurga shi aka fetta shi a cikin gidan wuta ana jefa shi a wuta da aka aka hura ba su taba hura wuta mai zafi irin na wannan ranar ba an gane ko da aka hura wutan aka nemi majajjawa aka sa aka waina ana fetta shi yace hasbunallahu wa ni'mal wakil yana faɗan haka sai Allah ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ce ya ke wuta ki zama mai sanyi sanyin mai aminci ga annabi ibrahim sai zama su suna ta murna suna celebration sun wurga annabi ibrahim a wuta shi kuma yana jin yana zaune a wani gurin da ya fi inda suke zaune aminci wa kenan allah kenan in allah ya ga dama wuta ba za ta kone ka ba in ya ga dama ka fada a ruwa ba za ka halaka ba in ya ga dama naman jeji ya haɗiye ka ba za ka mutu ba da aka jefa annabi yunus a cikin wuta ana a cikin ruwa farko yana cikin jirgi saboda annabi yunus ya tafi ya bar mutanen saransa ya ɓaci wa zannuni iz zahaba mugadiban ko ba haka ba zannuni ya tafi ya yi fushi saboda iya mabunan jama'ansa sun ki imani ya ce to shi bari ya tattara kolinsa kar a zo halakawa shi ma ta ritsa da shi ya fita ya rabu da su amma fa Allah ba shi ya ba shi izinin ya yi haka ba nasa ijtihadin ya yi sai Allah ya jarabe shi sai shiga jirgin ruwa ana cikin tafiya an je tsakiyar ruwan sai jirgi ta fara nutsewa sai ma'aikatan jirgi suka binciki me dalilin da ya sa jirgi da ta nutse sai aka ce an yi overload ne dole yanzu da a cire mutum guda a wurga shi ruwa in ba ka ba jirgin gaba ɗaya da ta halaka sai aka ce to yanzu wa da a zaɓa sai aka ce a yi ƙuri'a ana yin ƙuri'a sai ta faɗi a kan annabi nusa aka sake ƙuri'a ta sake faɗuwa aka sake ƙuri'a aka ce ina ai kai da a jefa kawai a ruwa idan ka yi haƙuri suka ɗauke suka wurga shi a ruwa suna wurga shi a ruwa kuma kifi tana zuwa ta haɗiye shi haɗiye buɗe baki dai kawai ya ƙule ciki kenan kaga ga duhun ruwa ga duhun ina ga duhun kifi amma a cikin kifin ya kira Allah wa zannuni iz zahaba mugadiban ko fa zanna Allah na qadira alai fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ce jabna lahu wa najjaynahu min al-gammi wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka ansa masa ya kira Allah a cikin kifi ba kaga ba waya ya buga ba kuma kai ma yanzu baka isa kibi ya haɗiye ka in kana da waya ma ya haɗiye ka ta ina da ka ciro waya ta ina da ka ga namban da da ka kira wannan communicating ɗin ya katse maka ko ba haka bane ba jirgin sama ma kana shiga ko ka kashe wayanka dan ba da kira ka waya amsa dai cajin ka kawai ci gaba da karewa amma maganan wai a ce amma waya kana helo, ai ina can sama ne an gama babu to kaga kenan sai Allah ya tseratar da shi don haka duk abin da Allah ya ga dama yayi yana iya yi don haka Allah maɗaukin sarki yake cewa su waannan mutane wato ainihin da Allah zai ce ku ɗanɗani azaban wutan jahannama saboda abin da kuka kasance wato kuna yi na ƙaryata Allah ta fara ko ta'ala abi ma ko <clears throat> tatzibun mana na abin da kuke abin nan kullama aradu an ya kurju min ha uidu fiha wa qila lahum ko azaban nar allazi kuntun bihi tukazzibun ko dan dan azaban mutan jahannama wanda kuka kasance kuna karyatawa a duniya kuna ce babu na'am ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون الله تبارك وتعالى يتي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى زامو تنتنا مسو عذابا ودتكي تقسى wanda bata kai na lahira ba shine azabud duniya kenan azaban duniya bil qatli wal asri wal jadbi sinnin wal amradi wal fitani za mu ɗanɗana musu wannan tun anan duniya Allah ya ce za mu ɗanɗana musu azabul adna ma'ana azabil adna azaban da bata kai na ina ba na lahira ba shi ne za mu ɗanɗana musu azaba ta kisa in an kashe ka in aljanna da ka wannan kisan bai zama maka azaba ba eh in an kashe ka a duniya da ka wuta to azaban da zaka tarar a lahira kuma ya gara wannan kisan da aka maka ya fi sauki to ya ce za mu ɗanɗana musu azaba na kisa da ɗauri sannan kuma da fari na shekaru sannan da ciwo da fitintunu za mu ɗanɗana mu shine duna la'azabil akbari koma bayan babban azaba ayi azabul akira azaban gidan lahira la'allahum yarji'un ko za su dawo baya su yi imani da Allah Ta baraka wa ta'ala saboda wannan azaba da aka fara musu a duniya in Allah ya ɗanɗana ma ciwo to ka yi ƙoƙari ka yi bas ka koma bin Allah ko in kana zina sai aka ci rashin sa'a s ya kama ka to ba a ce yanzu ka zama ɗan wuta ba ka tuba ka yi ta malele cewa wa Allah ka ce ba da ka ƙara ba ya Allah wannan s ya zama mun darasi ba dan ƙara ba Allah na tuba ka yafe ni to Allah dai ya yafe maka in Allah ya ga dama ran lahira sai ya sa tsakanin tsakaninka da shi gabarin kallon bayi sai ce maka kayi zina kuma na rufa maka asiri ban bari an kama ka a duniya ba an yi haka ko ba a yi ba bawa zai ce an yi haka ya Allah eh kayi kaza ya ce an yi haka ya Allah kayi kaza ya ce an yi haka ya Allah sai ce to je kana gafarta maka ashe mutum kar ya rinka yin laifi yana fitowa yana faɗa ka je ka yi fasikanci fito yana haɓa yi je ya yi kaza shegewa ne a dinga ce shegewa ne yana ta jin kansa ana ce masa wai shegewa ne wai ai yana ba da labarin tsiyan da ya yi gara ka yi shiru da bakinka ran da ka tuba dama ba a san ka yi ba tsakaninka da waye da allah amma kana bayyanar da barna ko ka tuba wallahi ba za a mutane kuma ba za su yadda ba gashi ka tuba tsakaninka da allah ko amma su kuma suna ganin har yanzu kana yi ina fata muna lura shi yasa ko agun Allah mai bayyanar da barna da mai ɓoyewa suna da bambanci a wajen Allah don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala <clears throat> yake cewa dunal azabil akbari wato koma bayan azaba babba wadda da a musu gobe alkiyama la'allahum yarji'un ko in an musu karaman nan da su dawo su bi Allah madaukakin sarki su yi imani na ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله يتشي ومن أظلم أي لا أحد كنا باب wani wanda ya kai ƙwaloluwa a zalunci mimman zukira bi ayatin rabbi sama da wanda aka ambata masa ayoyin ubangijinsa ayoyin alkur'ani sun ma'ara da anha sannan ya bijire ya juya baya ya kau da kai ya ce ba ruwan da abin da aka karanta masa na allah nan allah ya ce inna minal mujrimina lalle mu nan game da masu karyata manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muntakimun za mu ɗauki fansa Allah ce za mu ɗauki fansa a kan masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana mu'azzibu na lahu mu masu yin azaba ne gare su la istihqaqihim lil azabi saboda cancantansu da suka yi na ayi musu azaba wal intiqami da ɗaukan fansa don haka Allah ce inna minal mujrimina muntaqimun lalle mu game da azzalimai mujrimai masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu ƙaryata Allah Allah ce za mu ɗauki fansa a kansu menene daukan fansa shine Allah ɗaukin sarki ya musu azaba ثم بين تعالى أن القرآن ليس أول kitabin munazzil sannan ubangiji ta'ala ya bayani cewa alqur'ani ba shine kadai littafin da aka saukar min Allah daga wajen Allah ba wa qad anzala al-kutub an saukar da littattafai ja'at biha ar-rusulu yan aika sun zo da littattafan min qabli kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala Allah yake cewa wa laqad atayna Musa alkitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi وجعلناه هدى لبني إسرائيل الله تبارك وتعالى يتشي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باو النبي موسى للتابي كوبا باشبا أن باو النبي موسى للتابي ميسونا للتابي ناك باو النبي موسى إيه إنجيلا التوراة a taura littafin da aka ba mawa wa annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma ba an rika saukar masa da aya aya bane yadda aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a sukutun da guda kacokam aka ɗauko ƙur'anin sai aka ba wa annabi Musa abunan eh, injilan abunan attauran sai aka ba wa annabi Musa ya je da awa da shi shi yasa kafurai suke kalubalantan annabi to mun ji kai annabi ne ana saukar ma da wahayi to laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida to me yasa ba saukar ma da qur'anin guda kacokam a baka ba ya rika saukar ma da shi kadan kadan Allah ya ce ga ya musu kazalika lin sabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila ai muna mun yi haka ne don abin ya kama zuciyanka kuma ka karanta shi dake dake Allah ya ce wa laqad atayna Musa alkitaba hakika mun ba wa annabi Musa littafi wannan littafi at-taura kenan wato ainihin muka bashi zikiri خصها بالذكر لانتفاق اليهود alal على الإيمان بها وبالرسول الذي an keɓe wannan كيب da an bato ni. saboda ittifakin da yahudu da nasara suka yi wajen imani da mene imani da attaura yahudu da nasara sun yadda da attaura muna fahimtar karatun amma kuma nasara ba su yadda da abunan yahudu ba su yadda da mai ba ba su yarda da injila ba domin yahudu ba su yarda da annabi isa ba yahudu cewa suke annabi isa ɗan zina ne ina fata muna lura su kuma nasara suka ce ɗan allah ne su kuma musulmai suka ce ba ɗan zina ba ne kuma bawa ba ba dan Allah bane domin haka Allah ya faɗa zalika Isa bin Maryam ƙaular haƙƙin lazi fi hiyamtaru da haka annabi Isa dan Maryam ne ba dan Allah ba an fahimta annabi isa dan maryam ne ba dan allah ba sannan kuma ba dan zina ba allah ne ya ga dama a haife shi da uwa babuwa babu uba domin ikon da aka gabatar bisa kansa bai kai girma akan ikon da aka gabatar bisa kan annabi adam shi kuma ba uwan ba mene ba uban an fahimta ko da haka ubangiji ta wa ta'ala ya ce wa ta ataina musa kitaba hakika mun ba wa annabi musa littafi la ta kunfi miryatin min liqa'ihi kada ka zamto cikin shakka wurin gamuwa da annabi musa alaihi salatu wassalam ko kitabu musa wakila musa a wani magana ka ce karka ji shakkan haduwa da littafin ko karka ji shakkan haduwa da annabi musa domin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da annabi musa lokacin da aka yi isra'i da shi an yi isra'i da manzan allah subhanahu asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ko ila almasjid alaqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as basir an yi isra'i da annabi daga masjid al-aqsa masjid ko zuwa ne daga masjid haram zuwa masallacin qudus daga nan kuma aka yi mi'iraji da annabi zuwa sama to da ya je sama ya ga annabi musa kuma ma annabi musa ta sanadiyarsa sallanmu ya dawo guda biyar a wuni da hamsin ne domin ya zo saman da annabi musa yake annabi musa ya ce salloli nawa aka baka ya ce hamsin ya ce koma a rage maka koma wajen wanda ya baka wajen wa kenan koma wajen allah da ya baka sallan ya rage ma bai ce durko kasa a rage ma ba ya ce koma ya koma aka rage ya dace bai gushe ba yana ce koma koma sai da sallah ya dawo guda biyar kuma da yau sallah guda hamsin ne da yau mun shiga uku da yanzu fara karatunmu nan mun yi sallah nawa <laughs> ko ba gaba da damuna fara kana idarwa an kaɗan fita kafin ka isa gida sai ka sake jin Allahu akbar Allahu akbar ai fita da ka yi addini ce kai ni abin da ya dame ni sallan ya mun yawa ne da yanzu guda biyar din ma in kai sai an samu tazara kafin ka sake amma akwai wanda yanzu yau wuni zubur bai sallan ba ba ruwansa to da hamsin ne fa duk wasu mintoci sai a kwala kiran sallah duk wasu mintoci sai a kwala kiran sallah na rantse da Allah ba za mu iya ba kuma Allah ma ya san ba za mu iya ba don da ya bar mana hamsin din dan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah ba ya dora wa rai aiki face abin da za ta iya dan haka kada ka zanto cikin kokonto wurin haduwa da shi Allah mun sanya annabi Musa ko kuma littafin sa hudan mun sanya shi ai shiriya ne hadiyan kenan libani isra'il wa ainihin banu isra'ila mun sanya annabi musa ya zama shirya gare su ko littafin da muka bashi ya zamto shirya ga ainihin wato mutanensa na وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Allah ya ce waje Allah minhum ai minhum mana banu Isra'il mun sanya daga cikin banu Isra'ila a immatan mun sanya jagorori mun sanya shugabanni waɗanda suke haduna bi amrina ai haduna nasa kenan bi amrina suna shiryar da mutane amma bi amrina da umarninmu an gane ko da umarninmu suna shiryar da mutane bi amrina da umarninmu lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri alattiba'i kitabihim wurin bin littafin suka yi haƙuri wa ala suka yi haƙuri akan addininsu wa alal bala suka yi haƙuri akan bala'i min aduwihim daga abokan gabansu shine lamma sabaru an gane ko yayin da suka yi haƙuri akan wa'in abubuwa wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance game da ayoyinmu masu kana'a ne ma'ana game da ayoyin suna yin imani ayi uminuna suna yin imani wai amaluna bima fiha suna aiki da abin da ke cikin wayannan ayoyin mu lamma bayyana ta'ala anna alqur'ana laysa bi bad'in yayin laysa bibid'in yayin da Allah ya bayani alkur'ani ba shine farau a cikin littattafan da ya saukar ba wa kadhalika rasulu sallallahu alaihi wa sallama laysa bi awwali rasulin min Allah haka ma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bai zamto shine farkon dan aika daga cikin yan aikan Allah ba amma shine rufe kofa shine close the door na yan aika ko shi yasa kofa kaman ɗakuna kaman ɗaki ne wannan annabi ya shiga wannan ya shiga ya gama ya shiga manzan Allah yana zuwa sai shi kuma ya rufe sa sakata ana khatimul anbiya la a ba'adi ni na cikamakin annabawa ko annabi annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim ko a a wa azwaju ummahatuhum a ba nan ba Allah baraka wa ta'ala yayi magana cewar eh, wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi a ba nan ba can dai da ubangiji yake magana a kan cewa dai duk cikin suratul ahzab din ne Allah madaukakin sarki yana magana wa khataman nabiyina ko shine mene shine cikamakin annabawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka yayin da Allah ya gama wato ainihin wannan bayani na alkur'ani ba shine littafin farko ba kuma dan aikan Allah nan annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi bane na farko ba an gane ko falaqada ja'a Musa bi kitabin misli cewa cewa yayi bayanin annabi Musa ya zo da littafi misalin irin littafin da manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana ya zo da shi kenan sai zamanto wato ya kunce masa bakin cikinsa ya iyakance iyakoki na abokan gabansa Allah ta'ala sai yake cewa inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun Allah tabaraka wa ta'ala yace inna rabbaka lalle ubangijinka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah ai ma'ana shine wanda zai yi hukunci yafsilu ay hukumu kenan shine zai yi hukunci bai na bainahum tsakanin mutane yau yawmal mata rana alkiyama bima kanu fihi yakhtalifuna game da abin da suka kasance suna sassabawa suna samun sabani min al'imani imani bil kitabi wa adam al-imani bihi domin duk lokacin da aka saukar da littafin Allah sai an samu sabani a kansa wasu da su yi imani da littafin ko wasu kuma ba ba da su yi imani da littafin ba don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake magana cewa wato ainihin inna rabbaka lalle ubangijinka ya muhammad sallallahu alaihi wa yafsilu shine ayi hakum bainahu zai hukunci tsakanin mutane yau mutu ranar alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifun cikin abin da suka kasance suna saɓani a kansa minal imani bil kitabi na imani da littafi wa adamal imani bihi da kuma rashin imani da littafi na'am أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون الله تبارك وتعالى يكتشوا أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم كو شيء أي بمعنى سوء إنن كافرا bai fito musu fili ba ne bai zama musu abin lura da ganewa ba ne kam ahlakana min qablihim irin adadi da yawa-yawa nawa muka halakar kafin su su zo duniya min alƙuruni daga cikin ƙarnoni ai al'ummu kenan da kufurihim al'umomi nawa-nawa muka halakar da su saboda kafircinsu ka adin wa kaman adawa da samudawa ai an halakar da su saboda kafircinsu to ba zai zama darasi da aya ma waɗanda ake musu wa'azi ba yamshuna fi masakinihim su rika suna tattaki wato ainihin gidajensu suna ganin yadda abubuwan ya kasance musu an gane ko ai fi asfarihim kenan ila sham wa gairiha fa ya'tabiru a tafiye-tafiyen da suke daga sham zuwa wasu garuruwa da dai inda aka halakar da mutanen ai jama'a suna zuwa gurin suna gani ya kamata ganin ya zama musu mene ya zama musu darasi in aka ce an halakar da wasu mutane saboda barnansu sai Allah ya sa ka bi hanyar ka ga irin halin da suka samu kansu a ciki to he zama maka izina kai yi irin aikinsu an gane wannan ko to shine abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa yace inna fi zalika la ayat lalle irin wannan aiki la ayatin ai da akwai ayoyi ma'ana lalatun kenan ala sidikin rusuli akwai dalilai da hujjoji da yake nuna gaskiyan yan aika wa ma ja'u bihi kenan da kuma abun da suka zo da shi shine Allah ya ce inna fi zalika laayat lalle inna fi zalika laayatin wato lalle inna fi zalika laayat lalle a cikin irin wannan aiki akwai abin lura addalatu ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala afala yasma'una shin ba sa ji ne sima'a tadabbur wa ti'az ji na tadabburi da lura da kuma me da kuma ainihin wa'azi shin ba sa lura da irin wannan shine abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake faɗa na أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج bihi زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم afala yubsirun wannan duka tauhidi ne na ubangiji ta'ala shine rububiyan Allah af'alur rabb aiki da Allah yake yana ta gaya wa mutane ba fa yanzu yana gaya wa mutane dai yi aikin bane yayi yana kuma ci gaba da yake gaya wa mutane ba sa lura da irin wannan aiki akwai wani mai maka ne in ba Allah ba Allah ya ce ya rau, shin ba sa gani ne an nana su kulma a ilal Abdul jurzi muna koro ruwa muna kwararo ruwa muna raruko ruwa zuwa ga ƙasa busasshiya kurji bihi zara'an sai kuma mu fitar da tsirrai daga wannan ƙasa ai ba kawai a tsandauri Allah yake fitar da tsirran a'a ya ba da tsari yanzu ba ƙasa tana bushe ba ta yi kangaye yau to sai Allah ya kwararo ruwa na suƙul a ilal ardil jurzi sai mu koro ruwa zuwa ga ƙasa busasshiya wanda ta bushe ta gama ƙangararan idan ruwa ya zo sai ya mai da ita lausa ta jike wa nukurji bihi zar'an sai mu fitar da tsirrai daga ƙasan ta min minhu an amuru wa anfusuhum wanda daga wannan tsirran da muka fitar ta su mutanen suke ci da su dawa da dabbobinsu ta min minhu an amuhum wa anfusuhum da dabbobinsu da su da mu da dabbobinmu da abin da Allah ya fitar a ƙasa muke ci ko ba haka ba ne yanzu shinkafa da ka je ka ɗebo ka zo ka dafa ko ai akwai abin da kuma ka bari ba ka isa dafawa ba ko babu ne <laughs> roban shinkafan me za ba ganga kana girkawa ba roban idan aka yanke shinkafan aka buge aka cire kwayannin shinkafan to sai ka yabo yoban kai kuma ka ce bari ka je ka dafa ka ci kaga baka isa ba sannan haka idan aka je aka surfe aka cire buntun sai a ganka kai ma ka bunka wuta a murhu me ina so dan yi tuwon buntu ne baka isa ba wannan ba naka bane ta'kulu minhu an amuhum wannan dabbobin su ne za su ci daga nene wannan ruban shinkafan da wannan casan shinkafan da aka yi aka cire buntun sai dabbobi su amfani da shi ko kuma ba wa amfusun sai ko kuma ku ci kwayannin shinkafan amma duk suna haɗa waje guda ne kuma sashi yana taimakon sashi domin in babu roban shi kuma shinkafan ba dai sai an yi roban ake samun kwayannin ko ba haka ne ba sannan sai an yi shi bawon tukun ɗan yake samun kansa a cikin bawon saboda idan shinkafan ta yi zara to ka je ka balla in ta fara sa wannan shef na shakalin shinkafa ka je ka balla an kan matsa sai ka ga wani ruwan madara ya fetso maka ko ba haka ba ne to wannan ruwan da kaga ya fetso nan shine an jima dai daskare ya zama mene ya zama shinkafa shine da ka iya nikawa da ka iya yin tuwansa inda Allah bar maka madara madaran a haka ka je ka gilbo shinkafa madara madaran yake ta ya da aikaci to kai sai a ce ka ba ta yi kyau ba ta kunsa ruwa amma ba ruwa bai ishe ta ta zama shinkafa ba kaga yanzu ba kai saka ci wannan to wannan aikin Allah yana yi ne ka san shi ne Allah kuma duk wanda ya ce shi Allah ne sai ka ce to ina tsirran da yake fitarwa ya gwada maka kai dai shinkafan da ka tashi kake gani kafin ka san shi Allah ne ka san Allah ne yake wannan shinkafan to yanzu tunda ya nada kansa Allah ko jama'ansa sun nada shi Allah su kawo irin launin shinkafan da yake fitarwa domin duk shinkafan da muke gani a ban kasa da yar gida da Caroline duk tsiro na waye na Allah to ina nasa shi kuma karawa da yi kuma yar wani gida da ko yar wani anguwa da ko yar wani kasa da kaga babu ashe Allah duk wanda ya fahimci sunna ko rawarawa ba da ka yi ba in an ce wani Allah ne da ka ce wanda ya ce wani Allah ne arne ne sannan kuma shi ma wanda aka ce masa Allah in shi ya ce a ce masa Allah shi ma menene arne ne haka maganan yake ba wani ta ba babu kokonto saboda baka yi wani kuskure banka ba wannan saboda Allah ne ya ba masa kalman kafirci wa mai duk wanda ya naɗa kansa Allah wa man yaqul minhum inni ilahun ko mene min dunihi fa zalika najzihi jahannam ko kazalika najzi zalimi duk wanda yake shi Allah ne koma bayan Allah Allah ce zamu babbaka shi da haka ba ku gani ba ne ya ku jama'a awalam ya rau shin ba ku gani ne ko ba sa gani ne ko awalam ya rau shin ba sa gani ne anna nasuqul ma'a ila al-ardi mu muna koro ruwa zuwa ga kasa al-ardul ardul jurzi kasa wadda take bushashiya fa nukhrij bihi zar'an sai mu fitar da tsirrai daga wannan kasan ta akulu minhu an amuhum wa anfusuhum wanda dabbobin su da su karan kansu suke ci afala yubsirun shin su din nan ba su gani ne ai bi ma'ana afala yalfituna nazara gairihim ila haza shin ba za su waiwaya ba su dubi irin wannan al'amari fa alamuna su yi sani anna cewa mu dinnan naqdiru ala i'adatihim bil ba'd muna da ikon da damu dawo da su kaman Allah yana gaya maka ba da ka waiwaya ka kalli irin wannan aikin ka san muna da ikon dawowa da dan adam bayan mutuwansa ba ai da kasan bushashiya ne yanzu kuma mun mai da ita rayayya ai alama ne da yake nuna za mu iya mene za mu iya rayar da mutum bayan ya mutu wato kamar ubangiji na faɗan haka fayi uminu bil kitabi sai su imani da littafi wa ya amalu bihi su yi aiki da shi lilika ilba'a don haɗuwa da tashin alkiyama wa hisabu da kuma hisabunsa in kano hum sadduhumul hasdi an imani in ya zama su din nan wato sun kasance manufansu bi ma'ana imani ne da ainihin littafin Allah wal fi'lu aiki din nan bi ma'ana mazidu wato ainihin bi ma'ana ai ƙari ne a talai al-mu'tadi lil maf'uliyin don haka duk wannan abubuwa ubangiji ta'ala yana gaya mana ne mu waiwaya mu duba mu san aikin Allah madaukakin sarki na wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin to suna cewa wa yaquluna suna cewa mata hadha al-fathu yaushe ne kan ranar da da a yi hisabi yaushe ne kan ran da da a ce na ci zalin wane da a kwata masa hakkinsa yaushe ne ran da kuke ikirarin wai dan wuta da je wuta dan aljanna da je aljannan nan shine yau fathi alfasl wal hisabi kenan an gane ko cewa yaushe ne an gane wannan shine waya na mata hazal fathu aimana alhukumu al wal fasl bainana wa bainakum to yaushe ne da yi hukunci tsakaninmu da tsakanin ku nan da kuka dame mu waya akwai ranar tashin alkiyama yaushe ne ranar in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya akan cewar da ai tashin alkiyama to yaushe ne an gane ko sai Allah ya ce mene قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون تكاغا har mun gama suratul sajda ko muna farawa mun gama luqman ko ba haka ba yanzu kuma yau da izinin Allah azumi bakwai mun gama me suratul sajda na? azumi shida amin mun gama sajda kuma Allah ya kai mu gobe za mu tashi suratul me ahzab ba mu san ko yanzu da mu iya shiga suratul ahzab ba amma dai ubangiji tabaraka wa ta'ala muna roƙonka abinda muka karanta daidai cikin suran nan Allah ka ba mu lada kurakuran da muka yi saboda karancin sani Allah ka yafe mana Allah ka ɗaga mana kafa Allah ka sa aljanna ya zama koman mu to shine ubangiji ta wa ta'ala da yace ce, waya mata hazal fatu in kuntum sadiqin suna cewa yaushe ne ranan rarrabewa yaushe ne ranan hisabun nan kun kasance masu gaskiya sai Allah ya ce kul ka gaya musu yawmal fathi ranan rarrabewa da hisabin nan eh shine yaushe wato wani rana ne wanda la yanfa'ul lazina kafaru imanuhum imanin kafurai ba zai amfanar da su ba walahum yunzarun sannan ba da a yi musu uzuri a yadda da uzurinsu da za su kawo ba ma'ana ran lahira in ka ce ka yi imani ka yi aikin banza kuma tun anan duniya ran da rana ta fito ta mafaɗanta ma in ka ce ka yi imani ka yi aikin banza lokacin da rai ta zo makogwara da ta fita in kace ce ka yi imani ka yi aikin banza irin imanin ke kenan ba da karba ba na fata mun lura wayannan matakai guda uku duka wanda ya imani a cikin su yayi aikin banza rana ta fito ta ta kai imani kai aikin banza sannan kuma rai ta zo makogoro kai imani kai aikin banza sannan a gidan lahira an ka tashi ka ce ya Allah mun yi imani rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun to Allah ba zai yarda da wannan ba don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wala hum yunzarun ai su din nan ba za a yi musu ba da a karbi uzurin su wai ko a mai da su gidan duniya don su gyara aiki ba Allah ya ce fa'arid anhum ka kawar musu da kai ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai kama a'radu anil qur'ani kamar yanda suka yi watsi da qur'ani suka yi oho da shi kai ma kai oho da su kowa ya kama nasa kai kai oho da su su ma ba su yi oho da qur'ani ba to ka yi oho da su ji Allah sannan kuma wanta zir ka ci gaba da sauraro ka ci gaba da jira an gane wannan me da ka ci gaba da jira in zalil azab ci gaba da sauraron saukan azaba dihim gare su kenan innahum muntaziruna su ma me masu jira ne ai muntaziruna bika hadisu katlin au mautin ka san kafurai ma lokacin da suke raye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suna jiran bala'i ya samu annabi kullum suna kashe kunne ana faɗan wani matsala ta ku sai murna sai celebration to shi ne Allah ya ce wantazir ka ci gaba da sauraro akwai abin da zai faru da su innahu muntaziru su ma suna sauraro yanzu da annabi da kafuran ba wanda ya san me za a yi Allah ne ya sani ko Allah ya azabtar da su a idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya azabtar da su bayan mutuwansa duk Allah mai iya yin wannan dan haka Allah ya ce innahum muntazirun su ma masu ainihin sauraro ne bika a gare ka wato ainihin hadisu katlin a samu wani kisa ta afku da kai au mautin ko kuma a'a wato ainihin mutuwa na minka sai ya zama sun huta da kai an gane wannan ko wa haza qabla al-amri bi qitalihim kafin yi umarni da yakansu wahum muhakkamun fi kulli mujtami islami wato ainihin hukunci ne a kowace mahaɗata wato ainihin na musulmai kabla an yattaku limawaji hatu da'awahu wato kafin ainihin ya zamanto cewa an ji tsoron wato mafuskanta na shi da'awa mai da'awa wallahu a'alam Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bar wa kansa sani ai fa'ari da an mata walla wani waje Allah ya ce fa'ari da an manta walla ko ka juya ka kau da kai ga wanda ya juya baya an zikirina gabarin ainihin alkur'ani kenan gabarin ambatanmu walam yurid illa alhayata duniya ba abin da yake nufi sai rayuwar duniya zalika mablughuhum ko min alilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada ubangiji yake faɗan wannan wani waje Allah ya ce wa izara aital ladina na fi ayatina da alhu hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka naka shaytanu fala taq'ud da zikira ma'al kaunin zalimi duk wannan ana umurtan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kawar da kai wato ainihin gabarin kafirai to shikenan ina ga sai in Allah ya kai mu gobe za mu shiga sabuwar sura suratul ahzab da izinin Allah tabaraka wa ta'ala na ganin ba wani abu ko to anan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya fi mana Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah kai rahama cikin kabarinsa sauran yan uwan musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu kurakuransu wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su bai Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudumawa wajen muka ibada da wannan lafiya din yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin mu abubuwa na shari ya Allah ka hana shi sowa gare mu Allah ka zaunar da kasan mu lafiya shi wa mu ya ubangiji ka taimaka musu Allah ka danka jagorancin mu a hannun waɗanda za su ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu ya Allah muna roƙonka kurakuran su Allah ka ba su ikon gyarawa ka saita mana su ka daidaita mana su ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ka rufa mana sirri duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin والحمد لله رب العالمين